ولا يوثق وثاقه أحد ba wani wanda zai yi ɗauri a cikin sarka kamar yadda Allah zai ɗaura kafirai yayin da Allah ya ambaci sakamakon kafirai sai ya ambaci sakamakon muminai ya ce